السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي جبا ذكرتم لتاريخ منظم الله annabi Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu alai kamar yadda muka saba a wannan masallaci na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahmahullahu ta'ala da ke birnin Azare a jihar Bauchi Najeriya littafin da muke karantawa ar-Rahiqul Maktub ba'athun fi siratin nabawiyya على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وأن فضيلة الشيخ سفي الرحمن المبارك فوري يربوتا رحمه الله تعالى أيوم ذامت دبا أدرسين أربعين دقيقة idan ba manta ba a darasinmu na arba'in mun yi bayani dangane da yadda aka samu tsaiko na wahayi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato an samu jinkiri na wahayi saboda mun karanta a can baya maza Allah yakan je kogon hira yana tunani yana bautan Allah a bisa addinin annabi Ibrahim alaihi salam har lokacin da mala'ika Jibrilu ya sauko zuwa gare shi da ayoyi na farko, kamar yadda makaranta, Bismillahirrahmanirrahim, ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم waɗannan ayoyi guda biyar kamar yadda bayanai suka tabbata a cikin hadisai masu yawa to daga wannan lokaci da abubuwan da suka biyo baya sai ya kasance tun da aka saukar da waɗannan ayoyi guda biyar na suratul alaq ga annabi ba a sake saukar masa da waɗansu ayoyi ba na tsawon kwanaki har manzon Allah ya shiga cikin damuwa da farko da mala'ika ya zo ya razana aini da aka ba shi ayoyi ya je gida a rikice a razane matarsa ta kwantar masa da hankali na na Khadija bintu Kuwaye radiyallahu anha talauke ki zuwa wajen ɗan uwanta wanda shi yana da ilimi na littafan baya shi ma ya daɗa kwantar da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to maza Allah ya samu nutsuwa to da ya samu zuwa kuma sai yana Allah Allah wannan wakilin da ya kawo masa ayoyi na farko ko mala'ikan da ya kawo masa ayoyi ya saki dawowa shi kuma mala'ika bai sake dawowa ba saboda kun san kowane abu na Allah akwai tsari ko ruwan sama ne ko arziki ne ko menene Allah tabaraka wata'ala yana so da ki gwargwado ne kamar yadda ya ambata kowane abu akwai tsari kuma mala'iku idan Allah bai ba su umarni su sauka ba ba za su sauka ba وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا saboda haka sai Allah ya ba su umarni saboda haka wannan ɗan jinkiri na ainihin wahayi da aka samu shine ake kiransa fatratul wahayi shine muka yi karatu a can baya tunda maza Allah yana ta ɗauki yana ta Allah Allah sai aka ɗauki kwanaki tunda dama ayoyin Qur'ani ba a jere suka yi ta sauka ba idan suka sauka a jere wa annabi tunda ke ba marubuci bane ba makaranci bane to za a iya samun matsala yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya rarraba ayoyi dake dake bai saukar da alkur'ani a dunkule lokaci guda ba ayoyi sun yi bayani akan haka kazalika linusabbita bihi fuada wa rattalnahu tartila kuma dama at-tartil ana ce karatu ne da me a hankali da nazuwa karatu ne bi hudu shine tartili amma yanzu wani garbin yanzu yana karatu ba za ka ji me yake bada ba eh ara ma yanzu wannan me matsayin karatun ka yana da kyau ku ji tsoron Allah ku ringa yin bayani wallahi komai gardantakan mutum yanzu yana karanta alkur'ani bai san me yake karantawa ba ni kwanan nan ma na ji wani a cikin sallan tarawihi yana karatu yana karatu yana faɗin yawan ayoyi da yawan surori har da hausa yana sawa kwarai da gaske eh a ta guda kaza ne a cikin Kur'ani. Qur'ani amrullahi fala tatajiruhu subhanahu wa ta'ala saboda mafi yawa ba a magana ko yanzu yana magana wa shahida ya ce shi kana karatun akan wa mutane kana kana musu irin wannan yanzu ko karatu ne ma san bai za ka yi ta yi kana in ka je ka ce shi guda kaza ne duka kawo su sannan ka wuce wannan babi ne na ilimi amma ba tartili ba ne ba tartili ba ne Allah ya kyauta saboda haka wannan dan jinkiri da aka samu hikima ce domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dada sha'awa a sake saukar masa da waɗansu ayoyi tun da ayoyin farko sun yi laushi ya riga ya saba da ayoyin farko sannan kuma zai sha'awar zuwan wannan mala'ika da ya zo ya razana ki da farko yanzu idan ya zo a karo na biyu ba zai razana ba sannan kuma wannan darasi na arba'in to ni na ce na arba'in da ɗaya masu rubutowa kuma su rubuto min na arba'in Eh, ni kuma na arba'in shi ne fasaratul wahayi na talatin da tara kuma shi bai da unwani duk mun tsaya ne a inda ba a kan gaba ba kwarai da gaske za ki a rubuce wani na sana ila hadisi aisha radiyallahu anha na talatin da takwas kuma fi gari hira saboda haka yana ganin na fi ku gaskiya a wajen lambar darasi darasin yau na arba'in da ɗaya ne a wajena ba na arba'in ba ne amma an samu mutane da yawa sun ce na arba'in ne to zan sauko kuna da yawa to shi kenan wanda haka ne na sauko babu jayayya darasi na arba'in insha Allah ta'ala jibrilu yanzilu bil wahyi marra thaniya malaika jibril ya sake sauko da wahayi karo na biyu qala ibn hajar ibn hajar al رحمه الله ta'ala yace wa kana zalika wato al'amarin ya kasance ne ai inqita'ul wahyi ayyaman yankewan wahayi da barin الله Allah sallallahu alaihi wa sallam na kwanaki wadansu malamai suna ganin kwanaki uku ne wadansu kuma suna ganin ya kai kwanaki goma eh, ya kai kwanaki goma da yankewan wahayi akwai wanda suka ce ma shekara uku ne amma zancen bai da inganci dalilin da yasa walau suke ce qur'ani an saukar da shi a shekaru ashirin ne suna ɗauke shekaru uku wannan kuma masu bincike akan ulumul qur'an su ne suke kawo ire-iren waɗannan bayanai amma zance mafi inganci qur'ani an saukar da shi ne a shekaru ashirin da uku shekara goma sha uku a birnin makka shekaru goma birnin madina wannan fataratul wahayi da aka samu ne yankewar wahayi waɗansu kwanaki ne kuma hakan yakan kasance wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a koda yaushe tunda yawan an saukar da wasu ayoyi gobe a sake saukarwa ba a yin haka sai akwai dalili saboda hakan an saukar da ayoyi akan yi kwana da kwanaki ba saukar da ayoyi ba tsarin saukar da alkur'ani ne amma da yake ayoyin farko da suka sauko sun kwana biyu wasu ba su sake saukowa ba farkon al'amari shi yasa annabi ya damu har ma a wani waje kafirai suke cewa ubangijinsa ya yi watsi da shi ya kamata a ce ta sauko masa da ayoyi a jere a jere shine Allah ya saukar da wadduha wallaili idza saja ma wadda aka rabbuka wa ma amma dai wannan sura ba ita ce ta biyu ba wajen sauka na ayoyin alkur'ani ba ita ce kaso na biyu ba tana gaba saboda haka kun ga kenan ana samun fataratul wahayi a hayana amma da yake wannan na farko ne ke sa annabi ya saboda shi ya ɗauka kowace rana za a saukar masa da aya alhali ba haka bane to don haka shine ibnu hajar al-asqalani yake faɗi cewa yankewan wahayi na kwanaki li yakhaba ma kana sallallahu alaihi wa sallama waje min ar-raw domin ya tafi gabarin annabi abin da ya samu a jikinsa na tsorata ar-raw tsorata ar-ru'u zuciya wal yahsul lahu takawwuf ila al kuma domin ya samu bege zuwa ga dawowar waɗannan ayoyi falamma hasala lahu zalika lokacin da haka ya faru gare shi wa aka zai taraqqabu maji alwahyi sai manzo Allah ya kasance yana sauraro yana Allah Allah wahayi ya sake dawowa akramahu Allah bil wahyi maratan taniya shine Allah ta'ala ya karrama shi da wahayi a karo na biyu qala sallallahu alaihi wa sallam annabi da kansa ya fala a cikin hadisin da Imam al-Bukhari da wadansu malamai suka ruwaito jawartu bi annabi ya ce na yi makwabtaka a kogon hira shaharan na wata guda na yi makwabtaka a kogon hira na zauna a kogon hira na wata guda falamma qadaitu jiwari yace lokacin da na kammala makwabtaka ta zan koma gida kamar yadda na saba habaku sai na sauko falamma istaftantu alwadiya lokacin da nazo tsakiyar kwari fanuditu sai aka kwala mini kira fanazartu an yamini sai na dubi dama ta falamma da kai an banga komai ba wa nazartu an shimali na dubi haguna na falam ara kai an banga kowa ba wa nazartu amama Eh, wato amami na kalli gabana shine amma salam ara shai an banga kowa ba wa nazartu khalfi na kalli bayana falam ara shai an banga komai ba banga kowa ba farafatu ra'si fara'aitu shay'a yace ina daga kai na sama kawai sai naga wani abu fa idal malaku alladhi ja'ani bi sai ga mala'ikan da ya zo mini a kogon hira jalifin ala yana zaune a akan kujera bainar sama'i wal kamar tsakanin sama da ƙasa fa jusiftu horo’uban ya ce sai na gurfana saboda tsoro hata hawaitu ilal’ar, wato har sai da yi kusan macin makasa shine maza Allah ya gurfana saboda ya ga mala'ika a ɗaya daga cikin surorin da Allah tabaraka ta'ala ya halice shi fa ataitu khadija saboda haka na zo wajen nana khadija fa qultu sai na ce zammiluni ku lullube zammiluni ku lullube ni dassiruni ku da zammiluni da daffiruni malansu ɗaya ne saboda zammala shi ne kamar a ɗauki mayafi a rufe mutum daffara shi kuma kamar kasa singlet ka ɗauko ya ciki kasa ko kasa ya ciki ka ɗauko babbar riga ka ɗora kamar yadda annabi ya ce wa mutanen madina me ya ce musu yace mutanen madina shi'arun ne yace da sa'ar? yace ku mutanen madina yace ku ne singlet dina wato na ciki kenan tun da singlet ai yana taba mutum ko kana da gashi a jikinka singlet din da yake jikinka yana taba ka yace wallahu sa'ar sauran mutane da kuke ganin su yace su ne ainihin abin da yake bayan singlet din wannan yana gwada mutanen madina sun fi kutanci da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa aka kira su al saboda haka da zammiluni da dassiruni ma'anar su daya ne ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaffir to in ka zo fassara ma'anar su ɗaya ne na annabi yace ku lullube ni wa subbu alayya ma'an barida yace ku duba mini ruwa mai sanyi ko yayyafa mu ruwa saboda mutumin da ya shiga cikin damuwa gumi zai yi gumi zafi zai dame shi to yana buƙatar ruwan sanyi eh, kamar ka ce kai ne a baka ruwa mai sanyi kai ka in mutum ya wahala lokacin da ya farfado yana bukatar ruwa mai sanyi kamar yadda mutum ya azumi ya wahala ya wune a rana in aka sha ruwa yana son ya sha ruwa mai sanyi da yawa sai dai likitoci suna cewa ka yi takafan zan ka yi takafan zan saboda kada ruwan sanyin ya cutar da kai amma kun ga da hadisi ya ce mutum ya yi kula baki da dabino idan bai samu dabino ba hasa haswatin min ma'in ya ainihin kurbi ruwa to ruwan sanyi ya ce ko ruwan zafi bakin ruwa ne ko ruwan turki eh dan ma malamai sun tattauna a tsakanin su ya za aka ce duk wanda ranka yake bukata mutukan ba zai cutar da kai ba don ba a ce maka ruwan sanyi ne ko ruwan zafi ba ba a ce maka bakin ruwa ne zalla ko kuma ruwan turki ba mu ne mun samu iyayenmu da kakanninmu na sha ruwa ruwan turki suke ka haka ne to daidai suka yi kuma daidai suke yi kamar yadda idan aka sha ruwa mutum bai samu dabino ba to zai samu lemo eh to waye ke sha lemo tunda bai gabatar da ruwa ba eh aran ma waye ke sha lemo saboda annabi ya ce kuma saboda lemo na da alaka da mai da dabino eh shi yasa ma kasance zakkan su da ne ko tunda suna da alaka da juna na gani saboda haka idan mutum ya zo buɗe baki ya sha ruwan sanyi ko ya sha ruwan zafi kamar yadda muke bayani ko ya sha ruwan turke ko ya sha zallan ruwa tunda dai hadisi ya ce mutum ya yafa ruwa ko wato ya fandi ruwa ko ya sha ruwa idan bai samu dabino ba to duk wanda mutum ya zaba babu matsala na annabi ya ce a zuba masa ruwa kala ya ce fadaftaru eh, ne suka lullube ni wa sabbau alayya ma an barida kuma suka zuba mini ruwa ko sabbau alayya ma an barida za ka iya karantawa haka suka zuba mini ruwa wanda yake mai sanyi suka yi ya ce ina kwance na samu natsuwa fa nazalat sai waɗannan ayoyi suka sauka ya ayyuhal mujaddir وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر anan aka tsaya amma malamai suka ce tsaya wanda aka yi iyakacin ayoyin kenan ko akwai karashi da dama suna cewa akwai karashi don abubuwa guda shida ne aka ba da umarni ma annabi saboda haka wala فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاغفر akwai sauran ayoyi guda biyu ba a kawo su ba suratul muddathir daga aya ta ɗaya zuwa ta biyar anan ya ambata wa zalika qabla an da sala wannan fa kafin a farlanta mu annabi sallallahu su subhaniyal wahyu sannan wahayi ya ci gaba ya miƙe ba'du daga baya wata taba'a ya bi junansa to don haka a takaice wannan hadisi yana karantar da mu ayoyi na farko ikra ayoyi na farko a suratu ikra sannan kuma ayoyi na biyu wajen sauka ayoyi na farko farko a suratul mujassim kaga nan ba suratul muzammil aka saukar ba duk da kasancewa akwai kalman zammiluni zammiluni saboda a lokacin babu maganar sallah da aka farlanta ya ayyuhal muzammil kuma aka ce kumin laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqur'ana tartila salloli ne na nafilfili kamar yadda a gaba aka yi karin bayani ina fatan nan fahimta saboda sau da dama waɗanda suke koyon ulumul Qur'an suka rikice tun daga shi an ce zan miloni farkon abin da zai zo tunaninka ya ayyuhal muzammil aka saukar to ba haka bane zammiluni ne dastiruni duka ma'anansu da ya kullullube ni kullullube ni to bayan an lullube abinda ya fara sauka ya ayyuhal muddassir ya kai wanda ya lullube jikinsa gaba daya kun fa'anzir ka taki ka yi gargadi na wa rabbaka fakabbir ubangijinka ka girmama shi wa thiyabaka fatahhir tufafinka ka tsarkake shi wa rujza fahjur gumaka da kazanta ka kaurace wala tamnun takfir kar ka yi kyauta kana neman fiye da haka kana neman kari wa li rabbika fasbir saboda ubangijinka kai hakuri waɗannan abubuwa umarni wajen guda shida aka ba da annabi to da wannan ne malamai suke cewa waɗannan ayoyi su ne tabba suka sauka a karo na biyu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa hadhihi al-ayat waɗannan ayoyi hiya mabda'u risalatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne farkon manzancin annabi me yasa aka bada haka farkon manzancin annabi me yasa aka faɗi haka qum fa tashi ka yi gargadi amma da aka saukar masa da ikira da ayoyin da suke cikin ikira an ce wa'azi ba ce yi wa'azi ba rabbi bismi rabbikal kala. Ka yi karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta khalaqal insana min 'alaq ya halitti ɗan adam daga gudan jini ikra wa rabbukal akram kayi karatu ubangijinka shine fi kowa karinci alladhi allama bil qalam wanda ya sanar da ilimi da alkalami saboda duk rubutun da za a yi ko kuma koyon karatu sai da alkalami in ma baka iya rubutu da alkalami ba to duk abin da ka haddace akwai matsala saboda ba za ka yi rubuta komai ba ba za ka iya fatin ɗinsa zuwa ga wani ba musamman ma janarekin ɗin da za su zuwa gaba saboda ba ka yi rubutu ba ne wanda ya sanar da ilimi sannan kuma ya sanar da alƙalami eh, Allah sanar malam ya alam ya sanar da mutum abin da bai sani ba to kun ga a cikin wannan akwai umarni ga manzo Allah sallallahu alaihi wa Sallama, sallama yayi karatu da sunan ubangijinsa ya ambaci sunan ubangijinsa kawai sannan kuma sai ana ba shi labari amma ba ba shi umarni ba shi yasa ake cewa nubi'a bi iqra wa ursila bil an ba da annabci ma'annabi da ayoyin ikira ayoyin ikira bismi rabbikal ladhi khalaq sai suka tabbatar da annabci wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma manzanci sai daga baya da me aka baki manzanci bil muddathir qum fa anzir yanzu abin ya wuce kanka ka tashi ka yi gargadi saboda haka an bashi umarni kenan saboda haka annabi ne kuma manzo ne amma wani matsayi ya fara zuwa annabci sai kuma wanne sai manzanci ina fata an shi ne da malai ke fada mana kenan yace farkon manzancin annabi kenan mutumin da ya lullube jikinsa gaba ɗaya ya ce masa taki inda an ce taki ne kawai aka tsaya a haka to ka tashi abinda aka fada maka cikin ikira ka kula da shi amma sai aka ce fa anzir wato ka yi gargaɗi malamai suka ce akwai takadiri a nan alaramma Kun ne fa'andirin nasa saboda min andara andara fi'ili ne mazidi bilhamza saboda haka mutahaddi ne ya ta zai la maƙulin wahid alalakaru yana bukatar makuli guda daya amma ko fi'ili ne lazimi shi ba bukatar makuli to mun shiga wani labi daban mun shiga wani layi daban eh amma dai qum miƙe fa da to kai gargadi alfa aka ce fa'u taqib ake kiranta saboda ai ma ka fala qum wa qum aka ce ko fa qum aka ce ya ayyuhal mudaththir duk da kasancewa annida ne an kira ki da ainihin wato da suna na ne al-mukanna Allah tabaraka wa ta'ala bai ambaci ainihin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba yace ya kai wanda aka lullube shine ya ayyuhal muddathir ya ayyuhal mutadaffir eh saboda asali mutadaffir ne shine ay mudda ya ayyuhal muddathir tadaffara ya tadaffaru tadaffura na'am qul fa anzir shine mabda'u risalatihi sallallahu alaihi wa sallam wa hiya mutaakhira an saboda haka manzanci ya samu jinkiri gabarin annabci da miqdari fatratul wahayi gargadan yadda wahayi yayi jinkiri wata tattamilu ala naw'ain min at kuma wannan aya ta kunshi nau'i guda biyu na takalifanci ma bayanin ma ya alai tare da bayanin abin da zai biyo baya to anan kuma malam ya shiga da mu cikin tafsiri ne yana daga cikin dalilin da ya sa wannan littafi ya zama na ɗaya a gasan da aka yi na rubuta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutane abin da suka dauka shi ne ta ba su labari annabi yayi kaza yayi kaza yayi kaza daga kaza sai kaza sai aka yi kaza sai aka yi kaza sai da kaza da kaza da kaza ba za a rinka tsayawa ana fitar da darussa da karantar wanda ya kamata a rinka daukawa ba mutane sun fi son labarin darussan yana da wahala an fi sha'awar labarin akan ainihin darussa to shi wannan sai ya surka yana tafiya sai ya kawo darussa yanzu ga shi ya tsallaka da mu tafsiri har zuwa shafi na gaba ya yi tafsirin waɗannan ayoyi saboda muhimmancin su don a fahimci muhimmancin su a farko farkon mangancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga abin da yace annawul awwal nau'i na farko taklifuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bil balagh wa tahdhir an kallafa ma annabi ya isar da sako kuma ya gargadi eh wa zalika fi qawlihi ta'ala cikin wannan wato fadin Allah madaukake kun fa anzir ka tashi kai gargadi kusan takin nan ba wai yana nufin taki a zai ne kawai ba mun na iya ɗaukan malansa a matsayin majazi ka tashi kai kokari a ko wani yana kwance ma zai yafi ko yana zaune zai yafu yanzu rubuce rubuce ne ko nazari ne ko za a zauna shawarwari a zai ne ake shawarwari ko a zaune da a zaune ya fi rubutu ne ma a zaune amma sai aka ce masa kum don a gwada masa cewa aikin na taki ne fa anzir kuma kai gargadi sai aka fara da gargadi ba albishir ba don albishir kafi jawo jama'a gargadi kuma an fi rabuwa da jama'a yi walle walle to gargadin aka fara alhali ana gargadi ne makafirai da masu taurin kai ana albishir ne ga muminai da masu biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala na'am fa inna lahu abinda ake nufi haddirin nasa ka yi gargadi ga mutane an ga barin azaban Allah in lam yarji'u amma hum fi idan ba su dawo ga barin abin da su kasance a kai ba min al-gayyi na bata wa dalal da barna wa ibadatu ghayrillahi al-muta'ab da bautan wani Allah madaukaki wal ishrak bihi ko yin shirka da Allah fi zati wa sifa a cikin zatin Allah da sifofinsa wal huquqi wal af'al da kuma haƙƙoƙin Allah da ayyukansa saboda haka kai musu gargadi idan ba su bar shirka da kafirci da barna ba to azaba za su same su annau tsani bangare na biyu takalifuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi an kallafa masa bi tatbiqi awamirillahi subhanahu wa ta'ala ala zatihi an kallafa masa bin umunnin Allah to shi yasa kun ga a yanzu sai ya kasance kamar yadda ayoyin nan suka zo haka muke bi tun da ya ce wa maza Allah ya yi sar daga nan kuma aka ce kai karan kanka kai kokari ka kiyaye kaza da kaza da kaza da kaza ya sa malami duk abin da ya sani zai faɗa amma ba lalle duka ya aikata ba eh alhali abin da ake so shine duk abin da kake faɗa kake umarni kai ma kai kokari ka aikata duk abin da ka hana ka hannu to sai ya kasance ba haka muke ba mu dai muna saukar da nauyi na farko shi ne mu faɗa muku to batun aiki kuma kowa ya je ta kansa yawwa kar ka sa mun ido ni ma ba zan sa muka ido ba sai za ka ce an zo wa'azi kawai kai wa'azi kana lalume ban da kiran suna saboda wani lokaci wajen gwaggwabjewa din kai ma za ka gwabje kanka da yadda kake wa'azi kake gwaggwabjewa a ce mala'iku suna amfani da wannan duk wanda ka faɗi ta a raɗe ki a wajen ku ga alama to da rarra da ita da za a yi kai karan kanka abin zai yawa ina ba ta fahimta to tun da an ce wa annabi qul fa anzir ta kika yi gargadi to zai yi da sako saboda duk abin da ka sani idan baka fada ba to Allah zai kama ka da laifi amma tun da dan adam ajizi ne to akwai abin da zaka yi umurni kai ma ba zaka yi kiyaye yadda yadda ya kamata ba akwai abin da zaka hana ba za ka iya barin sa yadda ya kamata ba amma dai abin da ake so shine malamai ya kasance duk abin da suke fala da su ne sahun farko wajen aiwatarwa Allah ya mu dace na bangare na biyu an yi umarni wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsabbaka umarnin Allah a zatinsa za mu biha fi nafsi ya lazimtu a cikin ransa li yahriza zali kamar da, Allah domin ya tattaro yardan Allah wa yasira uswatan hasana kuma domin ya kasance abin koyi mai kyau liman amana billah da duk wanda yi imani da Allah wa zalika fi baqiyatil aya shine abin da ya so a cikin sauran ayoyin na umunni guda biyar kuma kun ga manufan wannan don mai koyi da annabi saboda haka shi sa in ya faɗa sai ya fara aiwatarwa shine a ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wannan aya makkiya ce ko madaniya eh madaniya ce sannan waɗannan ayoyi da muke karanta su kiyya ce amma kiyyan ma a farkon annabci tun kafin annabci ya shekara aka ba da umarni ma annabi ya kiyaye dokokin Allah saboda waɗanda za su zo daga baya su koyi da shi a can Madina kuma sai aka saukar da aya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun ko iswatun hasana ina fatan Allah ne na'am to haka abin yake tafiya fa qawluhu wa rabbaka fakabbir falin da aka ce ubangijinka ka girmama shi ma'ana ko abin da ake nufi wato khassahu bi ta'zim ka kebance shi da girmamawa wala tushrik bihi fi zalika ahada kada ka kuskura kai shirka da Allah kaga daga nan aka samu fakabbir Allahu akbar wannan kalma ita ake faɗa a kabbaran harama da sauran kafarori na sallolin idi ko kuma salatul jana'ir a sallan gawa duk mutumin da ya zo kabbaran harama sai ce Allahu a'zam bai yi ba ko ka zo kiran sallah saboda kai sabon balarabe ne eh ka koyi larabci sabon balarabe da da yayu ana Allahu akbar Allahu akbar sai ga kana Allahu akbar Allahu akbar ai yi ba wajen ma'ana da fassara kusan da ne amma wani lafazi annabi ya karantar akbar shine wa rabbaka fakabbir ya ku alarar mumin me yasa ayan ta zo a juye don ayan a juye ta zo wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur to wala tamnun tastakbir wannan dorin dorawa ne wa li rabbika fasbir nan ma kon gaba kon bayan mu taqdimun wa ta'khir ina tambayar alarmomi bari in faru daga kanana kafin je kan gwanaye eh. eh a cikin balaga akwai abin da ake kira takfifi saboda wato barin yi wani abu yadda za a ɗan gane cikin sauki wa rabbaka fakabbir abin da ake nufi kabbir rabbaka tahir thiyabaka sannan wahjur eh haka sai ka fara gabatar da fi'ili kafin maquli maqulun bihi muqaddam sai gabatar da maqulun bihi yana gwada muhimmancin abu wannan yana da kamanni da yawa kamar yadda aka ce anan wa rabbaka fakabbir maimakon wa rabbuka fakabbir eh ai kaga da sabon balarabe ne abinda zai ce wa rabbuka fakabbir alhali fakabbir din nan kabbir fi'ili amr ne fi'il amr fi'il amr tun da zaka aikata shi kuma yana bukatar mafuli Wani ne mafulinsa shine ismul jalala duk da kasance kasancewa ismul jalala ya fi karfi ne zama mafulin bai to sai aka gabatar da maf'ulin sai aka ce ubangijinka ka girmama ki, maimakon ka girmama ubangijinka ka tsaftace tufafinka ka nisanci ƙazanta ka yi haƙuri saboda ubangijinka sai ayoyin suka zo a juye domin a gwada muhimmancin abin kaman iyaka na abudu wa iyaka na tsaye gabatar da iyaka alhali na abudu iyaka wa nasta'inu iyaka ina fatan an gani ko an an gani <laughs> Allah samu samu dace na ba qawluhu da fadin sa ya baka fasahiyar tufafinka ka tsarkake ai fatahhir baka ka tsarkake tufafinka al-maqsud wa zahiru min abinda yake nufi abinda ya fito zahiri tasiru thiyab wal jasad ana so annabi wato ana umarni ma annabi ya tsarkake tufafinsa da kuma jikinsa id laysa liman yukabbiru Allah wa yaqifu bayna yadayhi ba zai yi ga mutumin da zai girmama Allah ya tsaya a gaban Allah an ya tuna najisan mustaqbira ya kasance yana da najasa kuma abin gyama ba daga nan aka fara ba da umarni ma annabi ba zai je bautan Allah ba sai yana da tsarki dalilin da ya sa malamai suka ce tsarki sharafi ne wajen karban sallah akwai tsarkin ina tufafi akwai tsarkin ina na farko jiki akwai tsarkin ina akwai tsarkin wuri tsarkin zuciya kuma tsakaninka da ubangijinka duk wani zai zo ana sallah da ke amma ba karamin mugu ba ne. ya da ya kulle kaita yana fita tsaya zai yi to mu ba ruwanmu da abin da ke cikin zuciyarsa abin da ya bayyana zahiri idan zai zo sallah dole ya tsarkake jikinsa ya kasance babu najasan da ta taba jikinsa sannan kuma ya tsarkake tufafinsa sannan kuma inda zai yi sallah ya tsarkake wannan fa yana da iko kenan idan baya da iko mai lalura mutumin da bai da lafiya jikinsa babu tsarki tufafinsa babu tsarki inda yake kwance ma babu tsarki to ya sallah haka amma in yana da dama wasu ya baka fatahiyar to wasu ya baka fatahiyar tufafinka ka tsarkake malamai suna fassara shi a zahirance kamar yadda malam ya ambata mana amma akwai waɗanda suke kawo majazi menene majazi eh to wanda kawo majazi suna nufin wato zuciyanka da ayyukanka da komai naka ka tsarkake saboda su larabawa idan suka ce ai tufafinsa mai tsarki ne a cikin magana to suna nufin yana da kyawawan na biyu yana da halaye masu kyau amma in suka ce ka amma wannan tufafinsa ba su da kyau to ana nufin ɗabi'unsa da ayyukanka ba su da kyau to sai dai mu kuma kullum muna fade duk ayan da Allah baraka wa ta'ala ya kawo baka fassara ta a zahirinta sai dai idan wani nassi mai ƙarfi ya tabbatar da cewa ba haka za a fassara ba misali hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin hafizu ala salawati ku kiyaye sallolin nan ana nufin salloli guda biyar ku kiyaye sallolin nan wa salatul wusta da kuma sallar zakiya ko sallar mafificiya nassin hadisi abinda yace sallar mafificiya ita ce sallar la'asar ruwayoyi suna nan da yawa a cikin hadisai to amma ba ne ma Allah shahid din da nake so na kawo ba wa qumu lillahi qanitin ku tsayu zuwa ga Allah kuna masu kakkantar da kai wa qumu lillahi qanitin bi ma'ana ku kasance qanituna lillahi subhanahu wa ta'ala wal qanut abinda ake nufi da qanut shine qunut kamar yadda muke fala asalin ma'anan qunuti shine kaskantar da kai Allah wa qumu lillahi qanitin shine idan kun zo sallah ku kasance masu kaskantar da kai ga Allah shine haka sai za ku ga wadansu suna fassara wannan aya cewa duk wanda ya zo sallah idan bai haka ba to dawo da sallah saboda Allah ya ce wa umu lillahi qanitin ina fatan an fahimta to amma in ka koma sababin nuzul da bayanan da aka samu a cikin hadisai wa qumu lillahi qanitin shine wa qumu lillahi fi salati qanitin bi ma'ana saqitina anil kalam ku tayu Allah kuna masu tsaye a cikin sallah banda maganan waje saboda da idan aka zo ana sallah an ba da dama wa mutane su yi zance a tsakaninsu kasan ko masu zancen nan Ma mutu za su ta surutu domin liman ina surutu zai rasa ma a wata aya ya ya sai ka yi iyaka na budu wa iyaka na fa'in sai ka ce da Allah farfesa dama yana son magana da kai idan aka yi da sallah to dai ka yi turu bai kamata menene ya bayan yi ya kana abudu wa ya kana sai sai ka zo ka ce ghairu maghdubi alaihim sai ce subhanallah sai ka ce maliki yawmiddin ce subhanallah ya kana abudu wa ya kana tsaye a can ma wani ya ce subhanallah saboda ya ji kaza mai ta ga ga sai ya rikita kai gaba daya amma ka ga mu da yake na su ji ne do kai liman kana jan musalla mu kuma ma mu muna bayanka. ka zai ce liman liman dan dani ya mai yana son magana da kai wato limamin da yake baki da hannu eh menene ma sunan ka yana son magana da kai bayan nan tashi eh yawa angon karni kai ma yana son magana da kai to a cikin sallah da duk an ba ku dama eh wai ce to Usman sako nan nan ya iso kuwa eh? ka ce wani sako kuma zai ce to kar mu jayayya tunda muna sallah mu bari sai bayan sallah za mu tattauna Tun wannan an ba da dama amma tun da wannan aya ta sauka hafizu ala salawati wa salatu wusta wa qulu lillahi qanitin fadin da Allah ya ce wa qumu lillahi qanitin sahabi ya ce sai aka yi mana umunni da barin magana a cikin sallah aka ce mu dinga shiru muna sauraron karatu idan ba ma sauraron karatu kuma to mu dinga yin karatun da kanmu ina fatan an gani saboda haka ana fassara ayoyi ne bisa zahirin zahirin ayoyi sai dai idan akwai wani dalili mai karfi amma babu dalili mai karfi to kai fassaran zahiri na'am wa idza kana hadha tatahhur idan wannan tsarki ya kasance matluban abin nema ne fa inna tatahura min adrani kirki lalle tsarkakuwa ga barin kazanta na kirkawa a arjatil a'mali da miyagun ayyuka wala kalaki da dabi'u aula bi talab ya fi cancanta kun ga ya shigar da fassarar majazi a karkashin fassarar zahiri wa qawluhu da falin Allah ta'ala wa rujuga fahjur kazanta kuma kanisanta. nisanta suna fassara a rujiza wato wannan warrijiza su ce arrujuza yana eh, faɗi haka shine wato gumaka gumaka wato ibta'idan asbabi sakhtillahi wa azabi ka nisanci sabubba na hushin Allah da azabansa wa zalika bil tizami ta'atihi shine ka lazimci da'a wa Allah wa tarki ma'asiyatihi ka bar sabon Allah wa qawluhu da fadin sa wala tamnun Kar ka bayar kana neman kari shine kyauta kashi biyu ne akwai kyautar da mutum zai bayar saboda Allah akwai kyautar da mutum zai bayar saboda yana neman a kara maka to annabi an hana ki irin wannan kyauta ya bayar yana neman a mayar masa ina fata an gane amma samari a tsakanin ku wanda ya taki zai yi aure sauran abokansa bai ya kamata su za su ba da gudunmawa contribution to in dai daga cikin sa yazo yin aure ba za a biya ki ba shi ba sai a biya ki kamar yadda mata suke yi eh. ko kuma mutum yana karatu a masallaci ke sai a haɗo masa girki gijib me yasa aka haɗo masa girki gijib domin saboda in ya zo daga minti hamsin da biyar ya ƙara ya koma eh, awa biyu to wala tamnun annabi ne aka hana shi kyauta domin kare mutumin da zai kawo maka kyauta daga kauye zai kawo maka kyautar nan fa tsakani da Allah saboda zumunci ne ko to a karkashin ƙasa ba tsakani da Allah ne kawai ba ah, to mutumin da ya je waken wakensa ko sa ko ya abun da ‘yan kajinsa guda biyu ya kiwata su sai ya ya ce maka zaki ya kawo maka kyauta kuma ya zauna aka yanka kajin da aka yi farfesu aka share da shi bayan girkin da yake diba a gidanka kwana ɗaya kwana biyu kwana uku za ka tambayi shi ka ce yaushe za ka tafi a kai ma kamata ka gane ai ya kawo maka kyauta ne yana neman sallama in ka zo za ka sallame shi kaji guda biyu ina kyauta baton kaji guda biyu din nan dai yan saffa saffa sun kai dubu bakwai bakwai ko dubu takwas ko ba kai ba an kawo maka guda biyu an zuwa yi farfesu a gidanka shi ma ya ci kai ma ka ci duk gidan ma an ci dubu takwas takwas ko dubu bakwai bakwai dubu goma sha hudu ko dubu goma sha shida to yana da kyau ka dubi ko da kaya ko da yajin fitaro ne eh da riga da wando muna eh, ah, gani yanzu kama wannan da ai ya wuce dubu goma sha biyu ne sannan tana duka eh su taro ya ce ɗaya nawa ne dubu nawa ne a to ai ko kuma ka dauki riga da wando da babbar riga ne aiki da hula da takalma ka ce masa gashi saboda ya kawo maka kaji biyu daga ƙauye na dubu goma sha shida kai kuma ka shi kyautan akalla dubu ashirin kyautan abin da ya kai na dubu ashirin ko da yake mai mutunci ba zai haka ba mutum ya baka kyauta ya baka domin lallahi ba wai yana bukatan kamar masa da wani abu ba amma musulunci ya ce ya ba da dama an daga kafa irin wannan kyauta ba haramun ba daga kafan da aka yi kuwa shine da ya zo tafiya sai ka dauki dubu biyar ka baki to ya kamata ya kuru ya dawo wajen ka ya ce alhaji eh ya wallahi ko kyautan ko kajin da abin nan ba dubu biyar guda ɗaya ma ba dubu biyar nan ya ke ba kaga za ka gani sauran bayani eh kajin da na kawo kaza guda ɗaya wallahi ba dubu biyar nan ya ba sai kuma gashi ka ba ni dubu biyar to ka gane saura wala tamnun tasaktir annabi ne aka hana shi ya yi ainihin baiwa yana neman ƙari ai la tusin ihsanan kar ka yi ihsani turidu ajrahu min Allah kana neman lalata daga wajen mutane ka nema a wajen Allah aw turidu lahu jazaa afdala wato jazaa afdala fi hadhihi dunya ko kana neman sakamako fiye a nan duniya eh kar ka kasance bal tusiruna al-hayata dunya a wal akhiratu khairun na'am amma al'aya al'akhira amma aya ta ƙarshe fa fiha tanbihun a cikin ta akwai fadakarwa alama yalhaquhu min adha qawmi bisa abin da annabi zai haɗu da shi na cutarwar mutanensa kun ga sai a ƙarshe aka kawo wannan magana tun da aka ce kun fa anzir to da immediately abin da zai biyo bayan ta wani rabbi ka fasbir mun akwai kalubale da yawa wato gradually ana sanar da annabi cewa akwai matsaloli fa a gaba amma kuma ya haƙuri shine wani rabbi ka fasbir eh, ainihin a za kaunihi daga cutarwar mutanensa shine ya fari ƙohun fiddini a lokacin da zai rabu da su a cikin addini wa ya ƙomu bi da'awatihim ila Allah wahda lokacin da zai tsaya da kiransu zuwa ga bautan Allah ki kadai wa bi tahdirihim da lokacin da zai musu gargadi min azabihi daga azabar Allah wa faqhi wa faqhihi da ainihin kamun Allah fa qala sai yasa a karshe aka ce ma annabi wa li rabbika faqdir saboda ubangijinka kai hakuri ya sa duk abin da za a faɗa maka hanyar dawa hakuri yake yi eh, ba mai da martani sai dai kuma wadansu malamai suna ce karen bana maganin roman bana don wani lokaci wani ya lafta maka magana kai maka lafta maka amma zahiri ana bukatar mutum ya yi hakuri akan al'amuran gaskiya yanzu ka hadu da mutum ya zage ka da ta irin malaman karken zamanin nan da ku kuke ruɗa mutane Allah wadaran ku a ce ka wuce ya wuce haka ba tare da kaji wani abu ba wani ya faɗa maka haka in ka gyale shi gobe yana zuwa zai ce ba ni ba ka fa ka to kaga dole ka nemi dan agaji ka karba eh in kai ma ba za ka mai da martani ba to a samu wani wanda zai mai da martani shine maganin zamanin yau to shi yasa da yake dukan mu yan yanzu ne sun wani zai ce ya ce irin malaman karshen zamanin nan kenan ku kuna ruɗa mutane da abun nan to kai kuma sai ka juya ka ce har da ubanka nake rudawa in ya faɗa maka magana ka misali kaga zai ce wai wannan in na yanko mu da wani abu ba zai yanko mun mai gaba daya kuma in na sake jin abin nan sai na gobje bakinka ko yana faɗa ka gobje bakinsa sai ya yi jini tukuna zo a raba a me ya faru to gaba zai ji tsoron tabaka mun zai ce ashe wannan a redi yake koyo eh, amma in ka zo wani rabbi ka biyar to hakuri yake yi ne malamai suka ce ka lura akwai inda ake hakuri kuma hakurin zai yi amfani akwai inda mai da martani zai yi amfani ya ga abinda aya ta faɗa wa ina aqamtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi sai dai Allah ramma gaba da aka ce wala in sabartum to a wajen fassara akwai fa'ida na wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin akwai fa'ida domin a gurgunta maka wancan da baya yasa aka ce wala in sabartum la huwa khairul lisabirin tasbir wa ma sabaruka bayan bayani kuma buga umurni har yanzu to amma dai akwai inda zaka yi hakuri akwai kuma inda yana da kyau ka tanka domin a dauki darasi mun karabin yayi muni Allah ya taimake mu saboda haka wal rabbika fasbir thumma inna matla al ayat sa'annan kuma mafarin ayoyin nan ta dammana annida al'alawi ya ƙunshi kira ne daga sama fi sautil kabirin muta'al cikin murya madaukakiya bin kidabin nabi sallallahu alaihi wa sallam yadda Allah ya zabi annabi li hadha al-amr al-jala da wannan al'amari mai girma wanda za min an-nawm da yadda Allah ta'ala ya firgo annabi daga barci wa tadaffur da lulluɓuwa wa da takura da jin ɗumi naka ce a dib'u asalin dib'u shine jin ɗumin abu kamar yadda aya ta ambata akwai dib'u akwai daf'u eh, dib'u shine jin ɗumin abu tunda maza Allah ce dassuru ne dassuru ne ya ce ku lullube ni ku lullube ni aka nan yayyafa masa ruwa to lokacin da aka lullube shi ya dan idan mutum yana jin sanyi yana abin da aka lullube shi akwai dan dumin da zai ji ya samu nutsuwa amma sai Allah ya ce kun fa amdire ce ka yayi wannan mayafi maganar jin dumi babu kun ke fa amdir kai gargadi akwai jan aiki a gaban ka. abin ba na kwanciya bane ba na lullubuwa bane ba na jin dumi bane ba na hutu bane ba na jin daɗi bane wa hadith wala haram ina fata an gane na'am mike ilal jihadi zuwa ga jihadi wal kifahi da fito na fito wal mashaqqa da wahala yasa yace ya hal muddathir ya kai wanda aka lullube yake kun fa zir ka taki kai gargadi ko da ayu hal muddathir ya wanda ya da kanka? eh muddathir muddathir ba mufa'al ba na in fa'andir ka na hukila kai ka ce an ce ma annabi innal ladhi ya'itu na nafsihi duk wanda yake rayuwa saboda kansa kada ya ya'itu mustariha to wannan zai rayu yana cikin hutu duk wanda yake so shi kadansa saboda kansa ne to shi kenan zauna kare ya sana'a kare ya abin nan shi kenan amma fa ya sani mutuwa za ta yi abin nan yunwa za ta yi kaji don an kwana biyu babu wanda zaka je ka nemi abinci ya rauka ya baka amma in za ka yi rayuwa saboda waɗansu to fa babu zama kwarai da gaske to haka ka aure yar mutane ne baka ce da ita sannan ta zo ta haifa maka yaya ba za ka ce da yayan ba sannan kai a duniyan ku babu wanda za ka ɗauka ne ka rage nauyi wa mutane kai ba ka yi taimako ba ne to in ka tara iyalai sai ka zo ka zauna shi kenan ba za ka tafi kai su problem ba ai hutu duba naka bane abin da ake fara ke saboda haka annabi hutu ba naka bane amma an tallabe amma kai a matsayinka na manzon Allah annabin Allah ta hadha hada ib al-kabir kana dauke da wannan nauyi mai girma kan malaka wannan ai kai ba kai ba bacci wa malaka wa raha ba kai ba hutu wa laka wal faraj adafi ba kai ba kintidi wanda zai tunkuɗe maka tsoro ko kuma sanyi wal aikul hadi ko kuma rayuwa wanda yake a natsaye babu hayaniya a dole a samu hayaniya sai dai kai hakuri wal mata al da jin daɗi na murmurewa qum lil amril azim ya kai manzon Allah tafi ga al'amari mai girma allazi yantaziruka wanda yake jiranka nan gaba akwai gwagwarmaya wala ibqa taqil akwai nauyi mai nauye ya baya al muhayyala wanda aka kirya gare ka thumma lil jahadi sannan akwai wahala wal nasabi da matsala wal kaddi da nauyi wa ta'abi da wahala kun waɗannan kalmomi al jahdu wal nasbi wal kaddi wa ta'ab kalmomi ne daban-daban amma malon su daya duk wahala ne ya sa wannan littafi yake da daɗi yana koyar da kalmomin larabci masu nauyi masu muhimmanci Na kun ka tashi fakad mada waktun nauni wa raha lokacin bacci da hutu ya wuce wa ma hada manzur yau tun daga wannan lokaci da aka ce ma annabi ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir annabi bai tsaya da komai ba illa sahar sai rashin bacci almutawasil wanda ya zo a jere tun da ma mutanen da suka zo suka yi ta kiran sa innal ladina yunaduna ka min wara'il hujura ai kun da rana ne to ba Allah ya kwanta da rana ba lalle bacci ba amma da waɗannan mutane suka zo su jira ya fito da la'asar suka kasa jira suka yi ta kwala masa kira To nawa annabi zai fita ba ma zai yi sallah a gida ba Sallah ma za azhar ko la'asar ko magariba ko isha'i yana wajen jihadi ko yana wajen da'awa saboda haka maza Allah sai ya kasance sai rakin bacci a jere wal jihadu tawil asha da jihadi mai tsawo mai nauyi qul fatahayya li hadha al-amr wa sa'idda ka kika shirya ka tsara ma wannan aiki akwai aiki a gabanka. to kun ga kenan a kaikaice inda da ana ba da umarni ma annabi cewa akwai aiki an ba shi annabci an ba shi manzanci to ba zama zai yi ba ba lulluɓuwa zai yi ba akwai aiki a gaba me yasa mala ya kawo mana dogon bayani akan wannan yana son ya dora mana yadda manzon Allah ya fara da'awa jihadi na shekaru uku na farko a boye jihadi na gaba na da'awa ma ainihin duriyarsa kafin wa sauran mutane daga nan aka kore shi daga makka ya je birnin madina aka fara jihadi iri daban-daban yaƙe-yaƙe ne da asfaraya da sariya wanda manzo Allah ya ta aikatawa ya ta aikawa wurare daban-daban ga rigingimu iri daban-daban da suka yi ta faruwa Allah ta'ala yana ta saukar da ayoyi domin aurore Mazan Allah bai samu hutu ba sai da yaba duniya eh na eh <laughs> to saboda haka anan ya kamata mu tsaya abin da muka fada daidai Allah ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya fata mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh